Thank you. Thank you. mutunci ko wato kina daka ta yaran banza ko marasa tarbiyya kina so a watsa rayuwarki ko eh sau nawa nake miki magana akan wannan abu Raji, sai da hankali. Ka san mutanen ba akwai san zuciya. Sai ka fita ba ta ba To, amma a dinga sara a ruwan bakin na tare. Ke, to bari ki ji. Yau ita ce rana ta ƙarshe duk ranar da kika sake fita nan da waje ba tare da izini na ba za ki guda ce raina kin ji ko kuma da Allah bai mutu shiga da ta ita ba mace bai ta ba namiji ba wannan ba al'ada musulunci bace ko ba al'ada Hausa bace dan ba ita bace sai kai tana abin da dama duk shi da take yi ba to wai kai dan me zaka tashi hankalinka hausa su ce wanzami bai san da da kai ne ke ki hello amira ina wuni lafiya lau yaya karatu muna nan muna yin karatu kuma yanzu an rahama lafiya lau sun dawo sun je gidan anti jamila amira ya alkawarin da kika yi min in ce dai kina sane da shi ba ki manta ba eh umma ina nan wallahi ina sane da shi kuma ina nan ina amfani da shi to ma dalla na gode ya su fa'iza fa'iza tana nan lafiya lau ina wallahi kudin hannuna ya kare dan Allah a taimaka to kenan ba komai in Allah ya yarda gobe zan turo miki da dubu ashirin ta account ɗinki to umma na gode Allah ya saka da alkhairi yawa to na gode to ka ji abin da isa na daji akan wannan maganar kenan wato ba ki ne da ci bane kin gani wani abu ne wanda ya kamata ne yi tunani a kai mutum tuni yaran nan mutum ra'ayinsa alhaji yaran nan ba mu muka haife shi naja'atu kuma yar uwarsa ce idan an hada zumunci ya zama laifi a duniya nan da Allah ta ta'ala kenan sai ya ce ba zai a yi mu ba bai zama laifi ba amma ko da zumunci kike so ki hada ai wani abu ne da muke so idan mun hada shi ya ɗaure to idan mun kada zumuncin da ba ba su fahimci junansu ba lamarin ba zai kyau to amma kai yanzu sai lalle an tuntube shi dai tukunna sannan ra'ayin shi za a bi ba mu isa da shi ba kenan ba ma iko da shi alhaji na fahimci kawai kana ne daure wa yaron nan gindi ne mu muka haife shi babu dama a ci za mu kafa mai doka sai a tuntube shi tukunna jima wannan ra'ayi na ne na tuntuɓi 'ya'yana irin abin da suke da bukata ba don komai ba ta haka ne zan samu kyakkyawar hanyar da zan don inganta tarbiyyarsu amma ba ne wa yaro dole sai na auna hankalinsa idan ya zo daidai da shari'a sai in goya masa baya in ya saba ne sai in gyara masa amira me yake damun ki ne na ga kin shiru kin yi tabo ka san wata kawata fa'iza yes of course na san fa'iza to wallahi ita ce ta bani shawara ta ce in mhm. koma gidansu mhm. ni kuma a gaskiya ban faɗa wa hajiya ta ba mhm. kuma gaskiya ni ina kokwanton in koma gidansu shi yasa kaga duk abin ya dame ni ah. wannan ai sai na yi ne ko yes na ji koma gidansu to an san matsalolin ki da su za ku riga zama za ku yi discussing things a ganin kalima za ku zama cewa kuna enjoy gidan da na zaman da yake a hostel ake shi a aijiyar eh, shafi ɗinsa don duk wani abu a samun da shawararsu dai tun koma can za ku rikita shi ai ba problem kai yaro barki a cikin motar nan fita ki cikin kunga banzan yarinya wato malam na lura ba so ɗaya ba so biyu ba tana zuwa kana ɗaukan yata kuna fita ko yaushe sai na sa ido gani ko za ka yi amfani da hankalin da Allah ya maka sai na ga inda mutunci yake baka san shi ba yanzu idan yar ka ce ake wa haka za ka ji daɗi tsohon banza tsohon wofi. idan na sata ganin ka a gidan nan zan ci maka mutunci amma da tije wani ina ganin ba na son wani magana da za a gaya mu in zancen gaskiya ne da ba ku fito kofar gida kana yi ba ka bar wajen nan to an banza to Allah ka ne kai kaje je ka sami na aja'atu ku sulhunta ku daidaita kanku ku fahimci juna kaga shikenan sai nan da nan ai bikin nan ai masa aka mashi ba tare da wani dogon bata lokaci ba tunda abin dai gida ne amma hajiya karki ce na rashin kunya ko ba zan gaskiya ba ina ganin abin da ya dace ki haƙuri ki dan bani lokaci ne tunani tunda lamarin yanzu ya zama cewa mutum ne za ka zo ku ce za ku zauna da shi ya kamata ku dan samu dan dogon lokaci da za ku fahimci juna ka dan gane ya kin gane duk irin zancen banza can wafi habibu ba na san ina magana kana magana haka ne yake shawara na ji ajin ce baka santa ba wani wani shawara zaka je ka wace wani tunani zaka yi aje a kai abu da yar uwarka duk uwa ta gari tana so ta ga ɗanta ya auri ya mai cikakken hankali yar mutunci wacce ta fito daga cikin dangi na mutunci ka gani ba san yadda ka ce ka ɗauko bare ba dan haka hukunci da ni da mahaifinka mun riga mun yanke hukuncin za a aura maka na ja'atu amma kai amma ne ba mu yanke komai ba you. rake irin waɗannan aƙida da kika ɗauka da kafewa akan wani abu kina su ta zai alheri yanzu tsaya a matsayinki na mahaifiyarsa kin ce ga yadda kike so shi kuma ya ce a'a dan ba shi lokaci idan kika kulla a ranki cewa kin ji rashin jin daɗin wani abu kina ta zai ja masa alheri irin wannan so da yawa mu iyaye mu muke jefa mu cikin wani hali daban don yaro ya dan abu kalilan maimakon tun a zuciyarka ka abauta masa ka gane yaro ne ba hankali ka rike ba sai ka kullace shi da ka idan ka kullace shi to kuma sai wata musiba ta same shi matsayin ki na uwa duk kullacin da kika yi masa sai ya lalace idan kika yi farin ciki a kansa sai ya samu cigaba don haka ki ba a sannu wannan shi ne shawarar da zan ce miki na yata ke tambayar ki nake na ina yata wallahi ba inda zaki wuce sai kin ga min inda yata take da ka san kana son ka san inda ka san dan me yasa baka zauna a gida ka kula da ita ba sai ka je matan waje sun bata maka rai sai ka rani ka bata min raina to wallahi ba zai yiwu ba ok kina rafin dan ba zauna a cikin gida ba ke ba za ki ba tarbiya ba so kake goya ta a bayana so kake goya ta ko so kake in damu yarinya nan da magana ta dauka ina kura mata dan ba ni na haife ta ba idan goya ne ma an yi kama ai saki goya ta eh to bari ga miki ba ci da sha bane kawai aure akwai wani abu tarbiyyar yara dan me na aure ki to bari gaya maka ni kar ka ƙara zuwa ka dame ni akan yarka ba zuwa ne gidan nan dan ne gadin ta ba ai ko wani tsuntsu kukan gidan sa yake yi dan haka ni ina kukan na mi gidan ita ma ta kukan nasu gidan nake ce da habibu ya je ya taho da ku lafiya kalau ba gajiya saboda kin ce min da kayan amira za a zo eh wallahi kuma kun ajiya ba karamin wahala muka sha ba kafin mu samu ita ce amira ita ce ni amira ya gida to ki shiga da kayan ɗaki ko ku shiga ku je ɗaki idan kin kai sai ki zo ki je ki ci da kuma abinci to Yeah. faixa. shi a hankali ku yi haƙuri kuma mu samu mu warware wannan al'amari ta hanyar maslaha amma bai kamata a bata ba kaga kawo ya muka shirya da kai mun fa shirya da kai akan duk yanda za a nemi wannan yaro wanda ya abin nan a zo a ɗaura aure tun kafin cikin nan ya bayyana domin in ya bayyana za mu ji kunya subhanallah subhanallah da cikin ina dalilin yin wannan malam adamu kuskure ne a ɗaura auren mace tana da ciki shari'a ba ta yadda ba ai idan aka yi haka kusan ma duk abin da za ta haifa nan gaba sun zo daidai da na farkon kenan layan baki a ce yi aure mace tana da ciki haramun ne ni dama wannan abu kai na gaya maka tun lokacin da ka gaya abin nan na gaya maka wannan ba abin da ya kamata a yi ba ne ni wannan ba da yawo na kai ba kuma ban yadda da daura mata aure tana da ciki ba saboda haka ni abin da nake fata duk da yadda hanyar da za a yi a gyara wannan abu shi muke so to wato hanyoyi ne masu sauki ba abin a hankali wani abu ne da za mu zo mu zauna daga ni da ku wannan yaro wanda ya aikata aika din nan dan uwa da ne saboda haka yanzu jira zan yi eh, ya tafi port harcourt na zaton gobe ko jibi zai dawo kamar yadda ya gaya mu saboda haka idan ya zo zai zo mu zauna mu tantance mu kara magana na gaba daya amma duk allah ya yi a to alaji dama fa muna ganin girman ka da darajar kana da kima a wajen mu shi yasa muka zo wajen ka kuma fi sabilin layi mun kawo a wannan tun da wuri don a san matakin da za a ɗauka a kan yarinya saboda haka kai muna ganin mutuncinka ba ma san a yi abin da zai bata dama malam a yi kuskure ne bar wannan abin ya lalace a inda ya taso wato ba don komai ba ko don a tsirar da mutuncin yarinyar a rayuwa na gaba saboda abin da 'ya'yanmu mata ba su fahimta ba kullum makala tana fitowa malamai suna bayani amma sun kasa fahimta idan mace ta sai da mutuncin ta ga wani daban ko wani shaidani daban to wani ne wanda idan abin ya faru irin wannan marar daɗi to a jikin fa macen zai zauna ba a jikin namijin kuma irin wannan abin yakan bi jinin jikinta da abin da ta haifa za a jefe su da wannan karba wal ya zubi to Allah ya shirya mana da yara amma mu ba abin a hankali cikin maslaha tsohon gidanku ba ne ta sa abin da mamaki wannan ɗazu da za mu shigo wane ne don allah ya fita yayana ne ko kin yanki ne da shi muka yi faɗa kace kace da ni da shi a makaranta ba na baki labarinsa ba Au, ko shi ne ran da kike gaya min cewa kun yi faɗa da wani? Shi ne. Asko. yiwu ba me zai hana shi yiwuwa ki kwantar da hankali insha Allah ni zan same shi in yi masa magana ko komai zai zama wannan ni dai kawai ki saki jikin ki kin gane ba na so in ga kina da amuwa assalamu alaikum ba ki da mutunci shege kina ji na ba ko ki tsaya ki kokwata mun kofa kin ko na ina abu da ya ki fado mana sangangan ba gane zan fado muku sangangan ba kina gani na ko ki mun magana ka hmm. sani ko sani ya mm, mm, mm. ba mun mutar baya ne shi yasa yau kika samu kafa yawa sosai inda mai ya kare ki kin sani to mutumin da yake takura ni yanzu ka baya nan kin gane duk inda ban je ba dole ne ma ya za ki ce takura ai wannan ba takura bane mahaifi ya fi karfin a ce da shi yana takura to yanzu ne bari in yi introduce gaskiya ke nasiba ga kawata Amira a school din take kudin ɗaya da ita ce ne yanzu ka dawo nan gidan tare Amira ga Nasiba si nasiba yar mu ce dan Allah san san sanni to ya kullum ina hanyar gidan ku ke ba za ki zo gidan mu ai wannan da abin da nake ga mata ba za ta taba ji ba saboda kunnan ta riga ya kan gari Ta kin yarda da Allah kai ma ki san iskanci wannan da Allah ko zan tashi ne kai ina miki magana gidan mu sai wata magana zan zo ai ba na ga mutum ya ta Allah zan ki zo da labari wallahi da jarida da tsada ke a zan zo sai an jima to sai an sai an ki gaishe min da umma kin ga wannan ya ya ɗan rubuci kai kina da kawai iri iri wallahi ke eh, bari bari to in tashi in kawo mana abinci mu baki ki na ce ki bari mu tafi da dare in ya so ba sai an gamu ba saboda ranar ina da matsala kin ki yadda ki gane wani abu ah! gaskiya na gaya maka yayin abu zan da ake da shi a cikin hankali zan yi ko kuma kana